ba gudu ake ba haɗin kai ake nema da komanda ka tabbatar kwamandan wannan sojojin naka ne tun muke da komandojin muke da mai girma gwamnan jihar kano da ala abdullahi kuma ganduje ko ba a ci mun ci zaɓe mun muke da janar fil bashin na siyasa honorable alhaji malam sani shi tiran ka yanzu yake da dpo je ka inda aka kare ta ba wanda zai fada ba wanda zai haka ne ko to wanne sojojin yana da igwa in aka ce akwai igwa da bindiga wanne zai karfin wani igwa ce muna da zaɓe jirgin sama na yaƙi wani ke jefa gob da mai bindiga da wani ke sama da jirgi wanne ne yanzu a suwa jirgin ya je taro ko da tare zai a jirgi yake zuwa zan sun tura ashirin iya nasa ba shi gaba ƙasa ba shi kaɗan ya umarni ita a gudan wuta a can za'a yi to ina so matasa kai da kake jagoran su ka gaya musu dukkan jehura da ya ce kuli shi ta sa har su kai shi kasa ko billahi lazi ba wallahi wallahi da kai da wallahi ba za ka kai Allah ba in da aure jama'iyyar ne amma fa in ya ce ai yi hikimar ka gane to kafin ya kai ka kaddabarwa to kaddabar masa wannan muka faɗa baban ka bada je ruwan ka bada mu za mu je mu tafi da liman ba wani jin kula da saurara a mu ba wani da za mu iya gujewa ba ku siyasa ba a cikin garin Kaduna ake yi kasan an kashe mutane amma yanzu duk wanda ke kisa ba muna tare da shi in ya ce in za a kashe mun ce ya kashe in an ce za a kashe kun ce idan ka kafin a nuna yatsa in an daga dan yatsan kafin ya mike su karya shi dole su nuna a yanda babu ke saurarawa wacce kalmar abu kokarin jagorar ka ajiye ta ba ita zani ba mu jajayen a nan ɗin yake ka gane a nan yake su wancan bai wuce shirme ba wani suka juya ba yanzu da juya ba bai ajiye ba to kai suka ajiye za a yi gafa ba da kashin ka ko ba ka bane to na dai bici amma kai jan wuyan da ka ajiye da kike Allah ya maka jan hali da jan jini a jikinka kana motsi sai ka zama dan halal sai kan suna yi gino maka abin da bai wuce da dubu biyar ko goma sai ka ce kai ba za ka manta ba sai ka jinin halacci a jikinka jini wani iri ne ba ja bane akwai wani ba ja h a n i jam jini ne shi ba da kuma da ga maka jan k e a l l e jan k e a l l e gaibu wani duk gaba ɗaya nake yan daɗa gobe nake jan kyalle ba zan jan ƙyalle ake ba jan zuciya mu muke jan zuciya mu muke iya tarar yakin anan garin ai lokacin da muke ɗauki mu yawa sosai da saro nan mu taɓa gujewa duk wani bala'i da ake mu taɓa takawa ko mun ta cinye garin nan eh, ko ba haka bane kuma lokacin babu da yan daba fa kowa da ɗan daba kansa wata rana mun zo da yaran garin muka je muka ce akwai ƴan daba sun yawa sai mu ce a kawo mana mobile